Hakika alkunut ɗin al'ummar Najeriya yana karbuwa ta inda aka san cewa yana tasiri ta inda asirin waɗansu manya-manya ya fara tunuwa a cikin ƙasar ta Najeriya. Wanda a dangane da kisan da aka yi na sarkin gobir ya tabbatar da haka wanda 'yan ta'adda suka hallaka shi. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadangadan da jin irin yanayin yadda asirin shugabannin Najeriya yake tunuwa, ku fara biyo mu da subscribers. haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa md cibiyar hausa wanne kan ƙara mana karfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu ne da kullum hakika wannan babban lamari ne wanda ya kamata a duba a cikin ƙasa najeriya yanayin yanda shi kan sa ɗansa wanda ya samu ya fita ma'ana dai ɗan sarkin gobir wanda aka kama su tare da mahaifin nasa wato dai mai suna kabiru bayan da ya dan fara samun sauki a cikin gadon akan gadon asibiti ya bayyana wani ne yasa a kashe sarkin gobir din kuma wani ne yasa a kama shi wanda ya ce hakika dan majalisar da aka fi ji da shi aka tabbatar da cewa shine wanda yake neman adalci kuma yake nuna cewa yana yaƙi da 'yan ta'adda shine mutumin da ya sa a kama sarkin gobe din haɗi da bada miliyan biyar akan kamun da za a yi mai kuma aka kama shin wanda kuma ya cika wa 'yan ta'addan alkawarin su ya biya su waɗannan kuɗi wanda a gabansa ya ce sun ɗan waya sun kira shi wanda shi ne yake tabbatar masa da hakan sai dai waɗansu mutanen sun ce hakan fa zai iya kasancewa shari ko da shi kabiru bai yi shari ba su yan ta'addan su yi wa wannan babban dan majalisa duba da yadda ya addabe su a yankin akan irin ta'addancin da suke aiwatarwa a cikin yankin duba da yanayin hakan sai suka ce to bari su kulla wannan kullalliya wajen ganin cewa sun haɗa mutane al'ummar gari da shi kansa wajen wanda zai tabbatar da cewa hakan ya yi a ƙarfi da kuma tasiri a dangane da zargin da gwamnati za ta yi mai sai a kawar da shi ta wannan bangaren to amma dai waɗansu al'ummar suna cewa alƙunut ɗin da suka yi ne yake bayyana yake kuma tonuwa a asirin manya-manyan mutane a cikin ƙasar ta najeriya ta yadda yanzu haka ake ta tona asirin manya-manyan a cikin ƙasar ta najeriya wanda wannan tunan asiri da ake hakikanin gaskiya shine wanda zai kawo ƙarshen dukkanin wani irin zalunci da ake a cikin ƙasar ta najeriya su dai kuma a daidai wannan lokaci lokaci ne wanda ya kamata a ce mutane sun yi tunani sun kuma yi nazari ta yaya menene abin da yake damun su wanda kuma in ma sun yi tunanin akan abin da yake damun su ta yaya za su zaɓi shugabanni a nan gaba inda za su kare su da dukiyarsu da kuma su da mutuncin su wannan shine kirin da ake a yanzu haka a dangane da al'ummar najeriya baki ɗaya to masu mu ne da kullum duka duka dai wannan kenan shine rahoton da muke dauke da shi a dangane da zaluncin da ake yi wa al'ummar najeriya